يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باهك على تشكيك وانسى من رانر a watan biyar shekara ta dubu da ɗari hudu da talatin da biyar da hijiran manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya daidai da bakwai ko ga watan uku shekara ta dubu biyu da sha hudu da haihuwar annabi isa alaihi salam a ci gaban karatu mu nuna littafi na biyun rahma na babban malaminmu muhammadu sani umar za mu tashi a durusun wa durusu harihin gazuwa wa ibariha durusu harihin gazuwa min durusu harihin gazuwa wa ibariha shafi na ɗari da kamada ko? so da haka abu na farko da malam ya fara kawo cikin darussan da aka koya game da yakin ko yake tarihul mu'minina bi su'i akibatil ma'siya an sanar da bayan Allah mu'minai munin ƙarshen al'amarin saƙo duk sanda bawaye saƙo to zai ga mummunan sakamako a ƙarshe to musulmi sun fahimci haka ƙuru-ƙuru a yakin da aka gudanar na uhud wal da kuma rauni da ke samun mutum والتنازع da kuma ja'in da jayayya da sabo ke jawo wa annan ladai asabahum kuma haƙiƙa abinda ya samu al'ummar musulmai a wannan yaƙi kowane zalika sabab ya faru da su ne saboda wannan sanadi ko sababi na sabo da suka aiwatar kama ta'ala kamar yadda allah maɗaukaci ya ce ولقد صدقكم الله وعده tabbas haƙiƙa, Allah ya wato gagganta muku alkawarinsa na cewar zai ba ku nasara akan abokan karawa ku kafirai su hisso na hundu inda kuka rika tuntuke su kuna wato musu kisan kare dangi da bahaushe yake cewa da izini na ubangiji hatta idza fashiltum har sai da kuka yi rauni tuku wa tanaza'tum kuka yi ja'ija fil amri game da al'amarin da manzo yake kada ku wato ainihin sauka da kan dutse a matsayin ku na wanda za ku kare sauran al'ummar musulmi ta hanyar harbi wa asaikum kuka saba wannan umarni na manzo na ku tabbata akan wannan dutse kan ku sauka min ba'di ma arakum ma tuhibbun bayan Allah ya daga ya nuna muku abin da kuke son samu kuke son gani na nasara minkum man da duniya, cikin ku akwai waɗanda suke da nufin duniya ban game ma sa kuka wato ane saba umarni wa kun man yuridu da akhirah da cikin ku kuma akwai wanda suke nufin lahira dan haka dan da aka yi su ba sauka daga inda aka ce tabbata ba ثم صرفكم عنهم sannan Allah ya juyar da fuskokinku da kuma wato ainihin shirinku daga abokan karawarku kuka tafi ga ɗiban ganima kun dan ya jarrabe ku wala qad afa ankum tabbat ya yafe muku abin da kuka فلما ذاقوا عاقبة معصية للرسول صلى wa Sallam. yayin da suka ɗanɗani rashin daɗin ƙarshen al'amarin saba wasu ga manzo sallallahu alaihi wa sallam wata na zu'ihin suka kuma wato ɗanɗani rashin daɗin ja'in jansu wa fashihim da kuma raunin da suka samu a ta dalilin haka kano ba da zalika bayan faruwa haka sai suka kasance a shadda hadaran sun fi kowa taka tsantsan wa ya da faɗaƙuwa wata taharruzan da kuma wato ainihin tsantsaye da kulawa tsare kai min asbabul khudlani daga wato ainihin sanadai ko dalilai da za su iya jawo bawa isa'i saboda haka hakan ya zama musu karatu da kakan yi kuskure ya zama maka makaranta gaban an ce kamar mai tashi ba kayi ba wannan an ƙaru da wannan darasin a dalilin abin da ya faru a yakin uhud abu na biyu ma da yake cewa inna hikmatallahi haƙiƙa hikima ta ubangiji sanin inda ya kamata a aji abu wa sunnatahu da kuma tsarin da yake da shi fi rusuli game da manzanninsa wa atba'ihim da kuma mabiyansu Zaraf ya gudana bi an yi bi ko marratan wa yudala alaihim ukura bi an dalu wani lokaci su yi nasara marratan a wani karan wa yudala alaihim ukura wani karan kuma daban ai nasara akan ina daga cikin tsari na ubangiji ga majiyan manzanni da su kansu manzannin wani lokaci a dora su akan abokin faɗan su lokaci kuma a dora abokin faɗan su akan lakin eh, ta kulu lahum al'azim amma kowanne ne ya faru ko su nasara ko a yi nasara a kansu a yaƙi ta kulu lahum al'azim kyakkyawan ƙarshe ga su bayan allah mu ne ita فإنهم لو لو انكفروا دائما idan da a ce kuma dindindin a koda yaushe annabawa da masu bin su sune suke cin nasara lam yahsil al maqsud manufar da ake so a cimma min al bi'thati wa risala na aikowa da kuma sako ba zai cika ba ba za a kai ga cimma manufar da ake so ba a ce duk ko da lokaci aka yaki wanda yake kan turba Allah shi yake nasara to wani zai shiga addinin don nasarar da ake to kuma so ake ka shige shi ko mai daɗi ko mawuya ka tabbata to a ashe kenan manufar da ake so a cimmawa ba za a cimmata ba in aka ce ko da yaushe nasara ake faktabat hikimatullah sai wato hukunci na Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara an jama'a lahum bainal amrayn Allah sai ya wa bayan muminai abu biyu wani lokaci a cikaro da nasara wani lokaci a wato ayin samu rashin nasara a farawa da abokan gaba saboda ne liyuman giza man ya tabi uhun wa uhun don allah ya tantance wanda ke bin manzanni da wanda yake wato yi musu da'a da biyayya lil haqqi dan gaskiya wa ma ja'u bihi da kuma dan abin da suka zo da shi mimman yattabi'uhum daga wanda shi kuma yana zo su ne alal buhuri saboda al'amarin ya bayyana wal ghalaba saboda sun yi rinjaye akan abokan faɗin su to ta ta faruwa irin wannan ake tantance mai bi dan Allah da gaskiya da kuma wanda yake shi cin nasara yake biyewa wa bi qasatin baba a keɓe eh, an na haza min ibtila'atin rusul wannan dama daga cikin jarrabobin da Allah yake wa manzanni kama qala hiraqan kamar yadda sarkin wato ani <clears throat> arlanda farisa da rum da aka yi to bangaren abin da ya shafi wato ani sarkin faris hiraqan a wannan lokaci abu sufiyan sun tafi tafiya ya bukaci cewar su zo gare shi yana sai musu tambayoyi saboda bayanin da yake ji na maganar an aiko manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama cikin a lokacin da ya kiraye ta shi ne a nan sai shi hirakar yake cewa dai su fiyar da abu sufiyar a matsayin sa na jagoran ƙuraishawa ɓangaren arna a lokacin hal qatal sumuhu ma ta ɗin ana ku gyara hal qataltumuhu cikin tambayoyin da hirakal a yana arne iwo wato abu biyan shi ma lokaci yana arne game da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da mabiyansa sai ce kun taba yaƙi da shi in ji hirakal qala na ce i e, yaƙi na faruwa da mu da shi qala kaifa kaifa al-harbu bainakum wa bainahu yaya yakin da kuke yi tsakaninku da shi yake kasancewa shi yake nasara akan ku ko da yake ko kuma ko kuke nasara a kansa ko kuwa ya abin yake abin da ya fito daga bakin abu fiye sai ce kala tijalun yakin tsakanin mu da shi yau gare mu gobe gare shi ko yau gare shi gobe gare mu shine tijal yudalu alaina mar yudalu alaina marra a wani karan ana wato ainihin nasara a kanmu wa nudalu alaihi al-ukhra wani lokacin kuma mu ne muke nasara a kansa tunda aka kwatanta yakin da ya faru na badar da uhud haka ce ta faru qala sai ce kaza da rusul da buɗar bakin kusa to ai haka al'amarin an gane ko haka al'amarin haka dama faɗin tsakanin manzanni da masu zaɓa musu tuttana ana jarraba su da irin wannan abokan faɗin su nasara lokaci a kansu kun ba da kuna da humul amma dai ƙarshen al'amari kansa yana ƙarewa da su manzannin su suke cin nasara domin su al'amarin su ko a kashe ko su kashe nasara ce kike cewa abu na uku mayyazat min hilatu ufud bainal mu'min wal munafiq wannan yaƙi na uhud jarraba da aka samu ta yaƙin uhud ta tantance ta fayyace ta rarrabe a kanun mumini da munafiki da duk tafiyar da ake gani ake tafiyar bai ɗaya amma sai da yakin uhud ya zo abdullahi bin ubayi bin salim ke gara gamar wasu daga cikin munafikai suka ware suka koma madina to sannan rana ta fito wa mummune cewa a shekar nan da suke akwai munafuka a ciki da kafin haka ba a san waɗanda suke munafukan ba to wannan ma karatu ne nasara ce allazi dakhala al-islam zahiran munafiqin da ya shiga musulunci a fili ba'da al-intisar al-muslimin bi badr bayan cin nasarar musulmai a cikin yakin badal wa fi dhalika qala ta'ala game da haka ne ma Allah maɗaukaki yake ma kana Allah li yadhara almu'minina ala ma antum alayhi ba zai yi ba Allah ya bar mu'minai a halin da kuka kasance a cikin su ta kuɗe halin da kuka kasance a cikin su ta kuɗe tsakanin mu'minai da munafikai hatta ya nuna al-khabisa har sai Allah ya ware bara gurbi ba ta gari min at-tayyib daga nagartacce dan kurai kuma shine abin da ya faru da aka tantance su Abdullahi bin Ubay bin Salul da ire-irensa da kuma mu'minan da suka tabbata har aka yi yaki darasi na hudu istikraju ubudiyyati awliya'i Allah ya yi nufin ya fito da bautar masoyansa a fili wa hizbihi da kuma da jinar bayansa da suke yin abin da ya sa su fiskar ra'i wa barra a lokacin wato farin ciki da lokacin tsanani ko cikin wato alin halin walwala da lokacin halin rinci fa'ila sabatu ala ta'a idan suka tabbata a lokacin bin Allah wal ubudiyyata fi ma yuhibbun da kuma bauta cikin abin da suke so wa ma yakrahuna da abin da kuma suke ki fahim abiduhu haqqa sun tabbata bayansa na kwarai in ya zama to kana bin ubangiji ko ne daɗi ko mai wuya ka tabbata cikakken bawa gare shi saboda ba daji ne yasa kake ba kawai ko da wuya kana yi walantu kaman ya abudullaha ala har ba daidai suke da wanda ke bauta wa Allah akan ɓarya guda ba ala harfin wahid akan ƙwarya guda wata ƙwarya guda ce ne da sarra a ce lokacin da aka samu kai cikin farin ciki wal ni'ima da ni'ma wal afiya da lafiya a ce a sannan ike bin Allah shi yaƙi ya zo kuma isan nai a to wannan yaron cewa ba bawa bane na ƙwarar la yusrifu ibadahu illa sarra wa darra ba abin da zai kautata da inganta bayan Allah sai in sun samu haɗuwar wato halin walwala da rinki sai an samu ka a cikin lokacin lafiya da rashin lafiya to a haka Allah yake wato ainihin daidaita da inganta al'amarin bayansa fa huwa al-mudabbiru li amri ibadi Allah shi ne wanda ke tafiyar da al'amuran bayansa kama ya ku daidai da yadda ya dace da hikmatihi da hikmarsa fa huwa subhanahu shi Allah wanda ƙarfi ya tabbata gare shi Idan idza arada an yu'izza abdahu in yi nufin ya ɗaukaka bawansa wa yujbirahu kuma wato ainihin tsora shi daga karaya wa yansuruhu itaimake shi akan abokin faɗansa Ka kasarahu awwalan farko shi ya karya shi sai ya jarrabe shi da abin da zai ba shi karaya sannan sai kuma ɗore uku idan ka ɗoru sai ka ji daɗin ashe dai da da kake da lafiya kafin karaya ba karamar ne ba kuke ciki ba yanzu da ka samu lafiya bayan karaya lalle Allah yana son ka kada ya ga dama sai ka dace ido ruwa to wallahi yana sa mutum ya ji zaƙin ni'imar da yake da ƙanƙanan wato bai wanda Allah yi masa mana ce da cewa ya kulu dabar hula sai wasu ainihin gyaransa ko tsorinsa ya kasance rai su bayan da gabe shi da karaya ɗin wa nasruhu sai kuma wato cin nasarar ubangiji tabbata ga wannan bawan nasa alani ilari zulmi gwargwadon wato kaskantar da ya samu da na jarraba ki kisari da kuma kare da ya samu ko karaya wa hada ma waqa lil muslimina wannan shi ne abin da ya faru da musulmi da madar a lokacin yakin madar Allah ya ce wa laqad nasarakum Allah bi badr Hakika Allah ya taimake ku akan abokan ku a yakin badar wa antum abilla a lokacin kuna kaskantattu ku ne masu karancin makami ku ne masu karancin shiri ku ne masu karancin yawa kuma amma ya dora a kan abokan gaban to hakan da aka yi ai an ji daɗi an ce jiki wani yakin ma zai za ku ga yadda za ni muku ko sai kuma a jarrabe ka sai a yi nasara a kanka sai ka ce to a shi dai maganar ba ta fito ka alfahari ba ce to wannan yana daga cikin tsarin ubangiji sunna ce kasa a akan bai da haka yake tantance nasu daga ba nasu ba darasi na shida annahu subhana haƙiƙa Allah tsarkakake hayya al ibadihi mu'minina manazila ya tana dawo bayan sa mu'minai masaukai da matsayi mukamai fi dari karamatihi a gidan wato martaba bayansa da ita gidan martaba wasu shine aljanna lan tablughuha a'malu ayyukan bayin ba za su iya sa su kai ga wannan matsayin ba ولم يكونوا بالغيها إلا بالبلاء والنحلة ba kuma za su iya kaiwa ga wannan matsayi ba sai a ta dalilin jarraba da bala'ai da Allah ke sauka wa bayi da su za a kai su ga wannan matsayi to kaga ba yadda suka iya sai sun gasha raba فقيضهم الله لهم الأسباب فقيض فقيضهم الله فقيض الله لهم الأسباب الله سبحانه sai ya قدر musu dalilan da za su kai ga cimma wannan allati tusiluhum ilaiha za isar da su za su sadar da su zuwa ga wannan matsayin da ita da musu a gidan aljanna min ibtila'ihi da jarrabarsa ko bala'ansa wa imtihani da jarrabawarsa kama waffaqahum lil a'mali salihah kamar yadda Allah ya dace da bayansa sanune da ayyuka da kwarai allati hiya min jumlati asbabi wusulihim ilaiha wanda su ba wannan ayyukan na kwarai suna daga cikin dalilai da sanadai da sababai da suke iya sa su isa zuwa ga wancan matsayi da Allah ya sa da musu a aljanna saboda haka jarraba da Allah yake wa bayi na fuskantar bala'ai to da yiwuwar dan su kai wani matsayi da ba za su iya kai masa da iya ayyukan da suke bari su sa jarrabe su da wani saboda kamar abin da ya faru da su a wannan yaƙi na uhudu shi ma da yiwuwar magana ce tun da wanda suka samu shahadar nan ba za su kai ga samun shahadar ba sai haka ta faru ko aikin su ne zai kai su ga shahadar ladan shahadar ba za su samu ba amma aka kai su a filin yakin wanda wani an yi masa suka da tsara wajen kamanin su dai ka kai da cimma matsayin da aka tanda masa don haka da aka mata shi shi aka ce yaya da kake so a maka faɗi shi a sake mai da a kuma kashe ne sake dawo saboda ya ga abin da ya gani ko za a ninka mata a kuma ninka mata wanda da kafin ya ga wannan aka ce ga wannan matsayin ga kuma abin da ka fuskanta shuka da tara kaza ba ta irin tankara abin ba illa kasancewar su imani ne wanda yake da karfin gaske in ma hakan za su iya tankara abin wani na daga cikin darussa da wannan wato an yaƙi ya samar mana darasi na bakwai ma da yake cewa innan nufusa تكتسب من العافية الدائمة zina والغنى guyana. rayuka na bayi a ta dalilin samun lafiya mai ɗorewa da nasara mai zarcewa da wadata mai miƙewa da saɗewa to zukata a ta dalilin wannan tasibu tsubuyani suna samun wasu girman kai shi ne Allah ma ke faɗa innal insana la a an ra'ahu istagna ɗabi'ar wato mutum yakan yi girman kai yi jiji da kai saboda ganin ya wadata shi mun za wa haka saboda yana ganin ai yana da abubuwan da in ya kashi ko da yake so a yi za da mu yake zancen mu yake za da mu kaza kaza kika bai su shi ne ma da yake cewa ku ɗariya ce ta rai na ɗan adam in aka ce kana lafiya a nan. ba ciwon kai ba zaɓi ba mara ga kuɗi a hannu ga kuma an kara kana yin nasara sai ka ɗan cewa kafuwa ya sai jada to wannan da jarrabar da Allah yake sa wa bayan samu'ilai kana ganin daidai da kowa ke karan farko ka kai mutum kasa ne amma kuma sai ya kai ka to yana daga cikin abin da cire maka jin kai an fahimta to yana daga cikin dare wa rukunan ila al'ajila kuma duk wanda wato lafiya ta samu nasara ta samu wadata to kuma suna sababa hukuna karkata da al'adilati zuwa ga duniya mai gaggawa ita ce kalla shigo da al'adila Allah ya ce a ku dai kun fi son mai gaggawa ta kusa ta dab da ku mutum ya ga ya riƙe wato shari a hannu ya fi zamtuwa da haka aka ce mallada sai ganin to a shida ba shi wannan tsaye an gane ku wannan wata cuta ce wa uquha an jittiha da yake dakile rai daga kokarin da take da shi fi sayriha ila Allah wal akhirah akan hanyar tafiya zuwa ga Allah da kuma cimma lahira to wannan abin da ya faru a yakin Uhud ya zama darasi fa idza arada Allah biha rahma idan Allah iso jin kai da rai wal karama da martabawa ya balaha min al-ibtila'i sai Allah ya kaddara mata abin da ya so kaddara mata na bala'ai ma fihi wa'u na abin da za a iya samu wato magani wa shifa'u da waraka da zalikal marar game da wannan rashin lafiya ta jin kai kuma kamar su wani na daga cikin tsari na ubangiji kana cikin walwala kuma sai a karɓi. sai a shigo shekara hajijiya sai ga abin da ka fi ƙarfi yanzu ya fi ƙarfinka saboda kan ciwo eh ba a so ka zarce a wannan yanayin karkarin ciwo ai kai ko kun tafi ƙasa domin abin da za a yi to duk ina daga cikin tsari na ubangiji kira da muke zaune lafiya ba har harbe harbe wa yake wani fargaba ko kowa ji ke a yi ta dan ba karawa ji ke amma rana ɗaya da kowa yana asar ko to don ka fi cewa eh akwai wanda ya isa da kai kuma shi ya so ka zauna lafiya to wannan jarraba yana da gaske wannan fargabar za a sa maka wasu tafi wasu su zauna to kuma ana so ku kai wani matsayi da ba ku kai shi ba da aishi Da duk ba da bai ba na takwas ita inna ta inda ma min a'la maratibi awliya shahada tana daga cikin mafi ɗaukakar matakai na bayan da suke son Allah yake son su a gurin Allah shahada a gurin Allah tana daga cikin mafi ɗaukakar mataki mataki da bayan Allah da suke son sa yake son su suke kaiwa wala sabila ila laili hadhihi daraja babu hanyar zuwa ga wannan wato daraja da mataki illa bi taqdiril asbab sai a ta dalilin addara wa bawa sanadai da dalilai sabadai al-mufdiya ilaiha wanda za su iya kai bawa ga wannan matsayin na shahada min a aduwi wa ghairi na kamar abin da ya shafi jayar da abokin gabansa a kansa da wani waɗannan abubuwa ta rashin lafiya da makamantansu tunda akwai shahada da ake samu tun da jirin rashin lafiya kamar mace ta mutu a naƙuda kamar wanda ruwan sama ya tafi da shi kamar wanda wato ainihin gini ya faɗo da sauransu to duk irin waɗannan abubuwan da Allah yake wanzar da su a cikin bayan sa mulai dan su kai wa dan su kai ga matsayin da za su kaiwa da aikin su ba su to wannan ma darasi sannan ma laifi na tara inna fil ittiba'i min Allah tanhisan wa tafsira li dhunubi ibadi haƙiƙa a cikin bala'i da Allah yake tsoro wa bayi min Allah wanda yake daga Allah tarhisan akwai wato ainihin kaciya wa tafsiran li dhunubi ibadi da kuma kankare zunuban bayansa wa fursatan lahum li layli shahada kuma hakan yakan zama musu wata dama don cimma samun shahada لكن مسامي شهادة قال تعالى ألا ملوك فيه وليعلم الله الذين آمنوا kuma Allah ya afkar ka abin da ya afkar a wannan yaƙi don ya san bayan da suka yi imani na gaskiya wa yattakhidha minkum shuhada kuma don ya wari waɗanda suka yi shahada irke su daga cikin ku wallahu la yuhibbu zalimin ku sani Allah baya son bayin da suke azzalimai masu tattawuran su da saba wa Allah wali yumashshita Allahu alladhina amanu kuma Allah ya yi haka don ya tace bayan da suka yi imani wayan haƙal kafirin ya halakar da kuma kafirai darasi na goma mana ce innal anbiya a alaihi salam hakika annabawan Allah amincin Allah ya tabbata gare su idza usibu bi ba'd al awarid ad-dunyawiyya idan aka jarrabe su da wani sashi na abubuwan da ke bujirowa a duniyance min al-jirahat na abin da ya shafi raunuka wal da raɗaɗi na ciwo wal da rashin lafiya ta ta'aziman da ajrihim ana musu haka ne don girmama ladansu idan aka ta faru wannan abin da yake faruwa da su ta asalihin asba'uhum fi sabr sai waɗanda suke biye da su a matsayin bayan Allah mu'minin da suke imani da manzannin sai ga suna kwaikwayon su wato manzannin fi sabar wajen haƙuri alal makarihi kan abubuwan ki idan aka jarrabi manzo da ciwo kuka ga yadda yake fuskantar matsalancin sarkaɗi da jin ba daɗi amma kuka kuma yadda yake da juriya da haƙuri to kuma idan irin ciwon da bai kai nasa bai same ku sai ku to annabin Allah ma an tsora maka zai haƙuri ina da to wani sai zan muku makaranta ma'ana koyarwa ce ake samu daga manzannin sakamakon jarraba da suka yanzu abin da ya faru da manzo na wato ainihin shigewar sarƙa cikin wato ainihin kuncinsa aka sa garin a ciro haƙori ya cire kaga kuma bai raki ba to idan kai abin da bai kai wannan bai same ka ai ka ka haƙo ko ko koyarwa ce hakan da ya faru makaranta su suka shiga wanda da ba a hakan ba su ga wannan karatun ba. ne shi na da shirin wannan. wal aqibatu lil muttaqin a koda yake dai kyakkyawan karshe ina ga bayan Allah masu jin tsoron Allah Allah ka samu su kai wa hadhihi sunnatullah fiha wannan kuma sunna ce tsari ne na Allah a gaba da al'amari irin wannan Inna إن اشتراك الرسول صلى alaihi wa وسلم في الجهاد tarayyar da aka samu ta manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi a cikin wannan yaki sai zama an yi yakin da shi shi ba a ce a ah, tun da shi manzo ne kai zaman ka a gida ba mu je mu dawo mu zo mu baka labarin abin da aka irin yadda ake tura sojoji yanzu kamar tafiya yana nan su kuma sa can filin daga an gane ko hmm. to wannan abin da ya faru na manzo da shi aka je da shi aka wannan fafatawa su mithluhu ka ayyi fardi kusan kusin matsayi irin na manzo amma zama kamar kowane ɗaya min afradi shi daga ɗaiɗaikun rundunar yakinsa dalilin ala hifzi ala adami tamyizi wannan dalili ne A kan kwaɗayi na manzo sallallahu alaihi wasallam akan rashin ware kansa da bambance kansa an jundihe daga rundunarsa shi bai ɗaukar sa na daban bane a shi mana cikin ɗaiɗaikun dakarun da za a fita yaki wa musawati na bihim da kuma daidaita kansa da su a filin daga wa fihi dalilun ala shaja'ati kuma wannan dalili ne akan jarumta ta annabi sallallahu alaihi wasallam wa sabrihi dalili ne na haƙurin manzo wa tahammulihi al'ada da kuma iya jure wa ɗaukin abin da zai cutar da ku fi sabili da awati akan hanyar ta isar da sakon kiran da yake zuwa ga Allah waɗanda sune darussan da malam irin ya ambata mana ita to tambaya أسئلة للمراجعة تنظر إلى كوما أبن أخا قوياء أو إيش كم عدد شهداء المسلمين وأنا سكى إظهار لبسكم في آيات أخذ قلانا في هذه الغزوة أو أن يأتي مثل سبعين اذكر شيئا من خصائص الشهداء في الدنيا فدوس أبو ولا وأنا سكى شهادة ألا يتم keɓe الشيء من shi faɗo wani abubuwa da na ba a yi masu wanka don za a kai su makabarta a binne kayan da suka mutu da shi shine da kafanin na ba sai an musu sallah ba inda suka mutu na ake binne su ba sai an ɗauke su an kai su wani kuɗi ba ana kuma iya haɗa ma mutum ɗaya ana iya haɗa mutum biyu uku abin ne kasa Allah ya keɓe su da cewar ba ta fi jikin kamar da ba ta fi jikin annabawa wannan martabawa daraja ce da Allah ya keɓe su ba a kiran su matattu in sun mutu ba su mutu ba bal a haya'un inda rabbi eh Allah ka dakatar da mu malaki uzkur ma tahfidu ma tahfiduhu faɗo wani abin da ka haddasa ka kiyaye min buƙulatus sahaba daga irin wato jarumtar sahabbai fi hadhihi al-ghazwa a wannan yakin da aka na sai da rayuwar su don rayuwar annabi ta ɗore ka har zai sha gaban annabi ina cewa sun kai da kanka ka a same ka shi ya yadda a same shi wannan ba ƙaramin jarumta ba sannan kuma faɗo wata jarumta tabbatar su alhali ga wasu daga cikin su an karkashe amma su tsaya suke tafiya wannan ma daga cikin jarumta shi yasa rago ba zai yaki ba eh, matsorace ba ya zama gudu na wannan yana daga cikin jarumta a ce a kashe ka a filin yaƙi ubangiji ya magana da kai gaba da gaba bayan ba wanda ya samu wannan cikin bayi aka ce mai rashe so kace a sake da da kai a kuma fafa ka da inda jarumi ba zai wani wannan ma jarumta ce Allah ya ji kansu da rahama malaka izkur min durusi wa ibari hadhihi bidatuwa kai ma faɗo wasu daga cikin darussa da abubuwan lura da la'akari a wannan yakin da malam bai faɗo ba hararo sai ka faɗo wannan karatu a tsawon cewa wajibi ne abin da alaihi sallallahu alaihi koyi ya yi a yi shi sannan kuma abin da ya hana a bari shi a bari shi eh yake cewa wannan yaki yana koyar da mu cewa ko da yanzu ba sahabbai mu da muke kan abin da suke kai na biyayya ga Allah da manzo to ce dai ba rayuwar mu tsayu akan bin abin da Allah ya ce manzo ya ce barin abin da Allah ya hana manzo ya hana shi ne sai mu ga daidai a rayuwa in ba haka ba irin abin da ya faru da sahabban nan na shiga tsaka da ruwa shi ne zai faru da kuma kama a tsakar da mai wuya ina cikin ta a tsaka mai wuya Ai hanya ta mafita shine a koma wanne ya kasan kana yi na ba daidai ba ka daina ne ya kasan ba ka yi na daidai ka riƙa yi in aka ɗauki haka na ɗau haka ka ɗau haka wance ɗauka ta ɗauka ka ɗauka to za mu ga sauyi cikin ɗan ƙanƙanin lokaci abin da shi yake cewa ƙifta da bismillah ku shura kamar yankan muku amma in dai za ka zo kana cikin cewar wannan hali da muke ciki ba daɗi Allah ka kawo ƙarshen amma kuma a shirya ko wannan da kai ko kana cikin fatattun ɗan fa wannan ko ka ci za ka ɗaga hannu ka roƙi Allah a yaye maka wannan harba harba ka suna ka fa wannan ka a kashe har ba za ka ga daidai ba ba za a amsa ma ba saboda ba tsarki ko ba ta daɗi tsakaninka da iyaye ya za ka yi addu'a karɓa ma annabi ya ce fushin Allah na cikin fushin iyaye yarda suna cikin yarda da ba saba Allah ba saba manzo ba kuma kana ganin gidadawa ne ba za ka fuskanta ba a kuma za su faɗa ka ba kaga ga za a ga daidai ba to duk waɗannan abubuwan sai an ɗauko su an sa a gaba an gyara su kuma ya daidai Allah ka sa mu da yake su banin nadir yaƙin jariyar nadir ɓangaren yahudawa da annabi yake zaune da su a cikin garin madina ma shiga ko? Eh? lokacin akwai lokaci yake wada annaha kanat ba'da ghazwati ukhra bayani ya zo kan cewar wannan yaki na bayin nadir ya faru ya afku ne bayan gama yakin uhud ba da tsaye wa sababu ha gadar yahud abin da ya jawo yakin banin nadir karya alkawari da yahudawa suka wa khiyanatihim da ha'incin da suka yi kama huwa da addinin kamar da ma ta'adar shi haka sa'adar ce su karya alkawari sa'adar ce su ha'in shi to wannan zai suka yi zama dalilin yaki wa mimma wara da fi asbab yana daga cikin abin da ya zo a kan dalilan wannan yaƙi. Allah rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam hakika manzon Allah kira da amincin Allah sabbata a gare shi zahaba ilaihim ma'a ba'd ashabi ya tafi wajen su tare da wasu daga cikin sahabbansa radiyallahu ta'ala anhum Allah ya jada يطلبهم المشاركة في دية الرجلين اللذين قتلهما عمرو بن أمية الضمري خطأ ثم أنهم وساموة تارية tsakanin al'ummar musulmi da kuma su wato ainihin yahudawa game da abin da ya shafi jijiyar mutum biyun da amuru dan umayya bi ya kashe su da safuskure kuskure tunda akwai alkawari na zamantakewa tsakanin kabilar garin nadir cikin Yahuda wanda ke madina da annabi da sahabbai cewar ba za ku yaƙe mu ba ba za ku taimaka a yaƙe mu ba ba za ku bayyanar da wani abu na addinin ku da zai zama wato barazana ko kuma kishiyantar abin da muke kai ba abubuwa na karɗe da suka aminta da su sai aka rikin sa'a shi wannan sahabi amur dan umayya bambi ya kashe wasu daga cikin mutanen su guda biyu bisa kuskure ba da ganganci ba وكانت المؤاهدة التي أقلت بينهم حماءهم ba shi kuma alƙawarin da aka yi yarjejeniyar da aka kulla da su ta tsabe da zalika ta hukunta soto idan an kashe wani bisa kuskure su za a shigo za ku shigo ku biya diya ko ma musulmi diya su za ku shiga ciki saboda akwai alƙawari tsakani akwai wato ainihin yarjejeniya faƙalu sai suka ce na faƙalu abal ƙasu zane haka ya kai baban alƙasu wa haru muwafaƙa suka nuna cewar sun dace su ma da su da manzo akan abin da ya kawo shi abin da su ba suka ga ya dace aiki wa qalu idlis ha huna suka ce da manzon Allah zauna nan nan jira hatta na qadiya hajataka har ne biya maka wannan bukata taka ga mu ma gudunmuwa da zamu bayan wasu za ku kawo ta bangaren ku musulmi a kallari ɗan uwan waɗanda aka kashe ɗin nan a matsayin biya wa kala ba abuhum bi ba sai sashi suka keɓe da sashi wa sawwara lahum shaytanu shaqa ko shaqa sai shaytan wato e awata musu ya allazi kutiba alaihim wacce aka riga aka zartar da tabbata a kansu ta ta'amaru ala qatlihi sallallahu alaihi wasallam ke da suka kawai kowace aka shiga niki to ka ga shi ya kawo kansa ko a yadda za a kashe shi tun yanzu da shi sai yan tsirarin sahabbai sauran duk jigajigan ba sa tare da shi wannan shine nufin din da ake daga cewa dan jira ka zama ma kokarin da zai kokarin kenan wannan wa qalu ayyukum ya'khudhu hadhihi ar-raha suka ce waye zai ɗauki wannan dutsen niƙa daga cikin ku wa yas'adu ya hautan koli an gani fa yulqiha ala ra'sihi ijehu ta akansa ijehu wannan dutsen niƙa raha dutsen da suke amfani da shi lokacin larabawa ƙato haka ne wato an rarrafe shi an kuma yi wani wanda zai shiga in aka kama shi a wanda yake cikin sai ya abin da aka sa tsakanin babban da ke ƙasa da kuma da ke sama to haka suke yin ta kamar yadda muka daga baya da can ake yin dutsen da da ɗan ƙarami da kuma babban da ake za ka ce waye zai ɗauki wannan dutsen na ƙasa ka kai ci a daidai inda yake kawai ta masa a ya shiga kuhu biha ya zama ya dandake masa kai da wannan abin da ya sako masa Ka faƙala a shi'ahu ya mafi ya cikinsu ya ce amuru bini jihash shi ne amuru ɗan jihash ana ni ne nan zan sako masa a kan Ka faƙala lahum salamu bini Mishka. sai wanda ake cewa da shi salam ɗan Mishka. Mun ka ji salam dama ya amince ke ko a arnan ma kuma su da ba sai sallan dan mishka ne yake cewa su la tafal a'a kakwai haka la yuqbalanna bima hamamtum bihi in kuka kafe za a bashi labarin abin da kuka himmatu za ku za a gaya masa wa innahu la naqdu al ahd alladhi bainana wa bainahu kuma in kun yi haka warwar alƙawarin da muke tsakanin mu da shi kaga duk da haka kaga yana annan amma ga shi ya faɗi gaskiya shi wannan kada da kawai ne ke tsakanin mu da shi kuma ku bar ganin wato daga mun sai kun wuce abin mu idan kuka kafe sai kun za mu za za ku gani abin da zai da sai ya zama zai ba za a bai da bai wa shahidu bi hali eh, wa jahadu bi hakum wa sai an ha an fuku hmm. wa ja'a al-wahyi min al-fawl cikin gaggawa sai da wahayi ينجز رمضان صلى الله عليه وسلم من رجمي تسيئي لدى أبنجدنك تبارك وانا الخير السسين ويكس وتعالى كما يدعوكك يخبره بما هم به إن علامة شامة أبن لفكه المشباك فقال صلاة أنجشك التافت نعم. وجاء الوحي من الفور إليه من رجمي تبارك وتعالى يخبره بما هم به فنهض مسرع سيما زوين سيما زوين sahabban suke tare da ko sai suka zata shi kamar wani wanda zai kama ruwa wata wajen hailul madina ko sai ba ci madina ya koma wala shi kaho ashabu su ma da yake masu basira ne kuka zama za a tafi kuma shurojin da dawo ba kawai su masu suka bayan kai ba haka kawai ba tuna kuma manzo a kama hanya a tafi bai shema da kuma kamar zai dawo bai dawo ba mu ma musallai فأخبرهم بما همت به يهود sai annabi labarta musu ai ga abin da yahudawa suke shirin yi Allah ga mun dutse za ta koma aka suna so su ruguje mu shi ne ka kuka mai wani kasuwa wa ba'atha ilaihim rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sai manzo tsira da annabi Allah tabbata a gare shi ya aika wasu zariyar banin nadir cikin wannan yahudawa yunziruhum an yakhruju min al-madina ina tsawata musu ina gargadin su cewa su fice da garin madina wala yusakinuhu fiha ba su ba sake zama da shi a cikin madina tunda ba aminci fa aqadu yatajahazuna da zalika suka fara shirin wato tattara ina su ina su dan barin madina fa arsala ilaihim abdullahi bin ubay bin salul sai abdullahi dan ubay bin salul ya aika musu رأس المنافقين وأتو جابور المنافقين شو قبلتهم وحرضهم على عدم الخروج إلى التكفف وتفقد قائلا في زمنكم ووعدهم النصر إيه مسوا قول شور زي ما تمشيس فأعلنوا تمردهم والإنسان فتشتوا ما قول زي فتدك زي suka sa kaga da munafarci na ƙara gaba ina da fitowa fili kawai da haka ga manzo ga musu tattara ina su ina cikin ruwan sanyi su fice shi kuma ya ce kan je ko ina za mu ga mu kaga da cikin to a tun daga a cikin ta annabi magana tafiya na ta dare a dawo bangaren su ga su ga kuma wasu daga cikin musulman Ta fiye ganin kamar dama ce su za su yi nasara وحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه mutum da sai ki fita sai manzo sallallahu alaihi wasallam da sahabbai suka wato katange su suka tsare su suka wato iyakance su a inda suke wa qataluhum suka yake su wa qata'u nasilahum ko wa qata'u nasilahum suka daskake wato dabilan da suke da takama da su wa harraquha suka kokkone su wa anzalallahu fi qulubihim ar kuma Allah ya jefa musu tsoro cikin ba ولم يكن لهم المنافقون ma كما بس كفاهم بما وعدوهم القول اللي فكر مثل من التي بقى زما منافقين gaba da gaba ne kada ka bashi da sankuru wala ikhwanihim min bani quraiba dan uwansu kuma cikin yahuda bangaren banu qurayza su ba suka ce ido ne namu ku kuka ka ku kuka dawo kan ala ta'ala Allah madaukaki yace alam tara ilal ladina nafaqu baka ga waɗanda suka yi munafurci ba ta Abdullahi bin Salul da ire-irensa quluna li ikhwanihim alladhina kafaru suna cewa da ƴan uwansu da suka kafirta bangaren yahudawan banu madin min ahli alkitab daga ma'abota littafi la in ukhrijtum la nakhrujanna ma'akum in aka fadda ku to da mu za a eh da abin da buhari ne har ma yan madina na haifa kuma cikin da na aka zo aka sami to in aka ci ku je mu ka ta aka suka ga mu dadin bai wala nuti'u fikum ahadan abadan akan ku dai ba za mu wani biyayya har abada wa in qutiltum la nansura lakum kai aka ce ma ya ku za mu da mu taimaka muna bangaren wallahu ya shahadu innahum fadin. Allah ya da cewa ya take shi ya fata baki ne da imanin iya baki ne bai jiji ba wannan maganganun ma za su maka masu iya baki da in na ya kurju da ma in aka fidda su din ba su fita tare da su kuma ga su ba su fita tare da su din ba wala in qutilu la na. in ma kula ya kasu aka ko ba za su taimaka musu ba shi da aka yi kafin ba su taimaka musu ba wala in nafaruhum kai in ma suka nemi su taimaka musu lai wallun al'adabara in sun je in ma sun ce za su taimaka inda an fara Kakon su za su sa guduwa za su kun mana yin tsaro sannan ko ba za ta nufe su ba duk gaba ɗin nan duk da na Allah ba ba za ma su nasara a kan mutum ba فأرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا من المدينة بأنفسهم suka aiko wa manzo sallallahu alaihi wa sallama cewar za su fita daga madina da kansu wata rarihin za su fice da dukkan zuriyarsu wa anna lahum ma hamalat al-iblu illa sura amma ai musu alfarma duk abin da iya kuma suka iya ɗiba kaman musu abin da ba zai ɗaya ba nan gani nan bari amma a bas da ba abin da za su yi ba sai da suna kuma kai da makami sun san ba su da makami sun dau makami to an ci gama a kara ne to duk wani makami za mu aji kun samu makamin za ku kara karfi da shi amma abin da ya shafi wani abinci ko wani abin amfani iya abin da ya ɗauki ko shi za mu ɗau wanda ya ɗaukuwa dabban ba mu ɗauka za mu mu sun liƙa wuya fa qabila minhum sai manzo ya karɓi haka daga gare su wa qabada amwalahum wa tilahum duk wani abu na kuɗi da abin da ya shafi makamai manzo ya rike wa kanat khalisatan li rasulillah sallallahu alaihi wa sallam irin wannan dokiyar da wannan makaman Allah ya sanya shi ke ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam lila wa ibihi wa masalihil muslimin duk abubuwan da ka zuwa je ga manzo akan kansa da kuma abin da yake na musulmi wata matsala ta ta shafi musulmi ba abin za ka ce wani to an zo gurin manzo ko sai iba da wannan sai a yi ta zama kamar wani bai kimani na musulunci wa haka da lahiqa na zai bi ikhwanihim bani qainuqa to ta dalilin haka ta yadda kan dinnan banu nadir cikin yahudawa suka je suka haɗu da 'yan uwansu bani qainuqa da aka fara wato raraka da tiyanatihim wa gadarin saboda ha'intinsu da kuma kare alkawarinsu وأذلهم الله وأخباهم ألا أن تتس يكم وتتوذر كاسو ونصر رسوله صلى الله عليه وسلم والمسلمين إذن من ذنك إرادة عليك أن الثبت أدريش لكم كمك مسلمين والآقبة للمتقين دامك كون تأكينها كما تشعر الله أسئلة للمراجعة ثم يلقوا قوم بل أفقوا ما سبب غزوة بني النبي ما يجاو ياكم بني النبي saba alƙawari da ha'incin da suke an je don a samu wanda za a biya jiya saboda a akwai alƙawari tsakanin da musulmi kisan da aka yi musu bisa kuskure a shiga ciki a samar da jiya su kuma suka fito da salon wato yaudara da ha'inci da kuma karya alƙawari na biyu ke ma jara lahun من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد بعد ya gudana gare shi ta bangaren manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi bayan ha'incin da suka eh, an sanar da shi na farko tukuna ko sannan kuma ya ɗauki sanar za su kashe da garin madina amma da suka ƙi sakamakon wato zuba daga bangaren abdullahi bin ubayy bin salul suka sa taurin kai aka zagaye shi har aka ga yaƙarsu ƙarshe suka kallama ce su a ƙare su za su bar duk wani makami da wata dukiya da su abin da kayan kuma iya ɗauka wani shi abin da ya faru shi ne ya karatu mai abin da muka dace Allah ba mu ladanta wanda aka cikar da fuskura ta cikin harshe Allah ya ce والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه وبعد wanda yake cewa yana roƙon addu'a sakamakon jarrabawa ta zango na biyu na biyan ƙarshe da za su Allah Ubangiji datar da kai shi sa a rubuta abin da za a yi murna da farin ciki da shi. wani kuma ke cewa yaya ake wankan ba? yadda ake wankan ba iri biyu ne akwai wankan da yake isarwa wanda yi ba don shi ya fi ba amma ya isar maka yayin da ka shiga da ruwanka da niyyar za ka yi wankan ba, ma'ana zuciyarka ta raya maka wankan da na ba za ka sai kan kaɗi ba kana wanki ko ina na jikin sai zama ko ina za mu kurkura baki ta shaƙa ruwa wani shi ne mafi sauki ko ina ruwa ya samu ka kurkura baki ka sha kwa da in ba ta haka aka yi ba hanci ba zai samu in ba kurkura aka ba a wanki sama ba zai sa baki ya samu wannan wankan ya isar maka a wankan da nasu amma ba shi ne mafi fici ba kana so kai salo mafi fici da kalo da burka sai ka karkata shi ka iba ka wanke safin hannunka sau uku sannan sai ka wanke tsiraitin ka gaba da baya sannan sai ka tsiri yin alwala ɗai ɗai ɗai ɗai sai ka je ka yi shafar kunne za ka tafi wanke kama sai ka tsaya sai kuma ka wanke kanka sau uku sannan sai ka wanke tsarin jikinka na dama ka wanke tsarin jikinka na hagu sannan sai ka tafi ka ka wanke kafafuwanka dole shi na rashin jiki in kai wannan ladan da da kai sai ku irin wani Har karshe ta zai isar maka ko da baka wannan an fahimci da shi ne salo guda biyu da ake in kuma kaso salo na uku da malamai suke faɗa yana kama da na farko da ba shi wanda kai dago ko sai ka tsunduma a cikin ruwa ko ka rika iyo ka kawo ko ina ya kawo sai ka fito yayi an fahimta ko eh. ya ce mai ne hukuncin rukun yarinya sun tana karama an gane rukun yarinya hausa ta harshe biyu ne amma da ya ce mai hukuncin kamun yarinya sun tana karama ba za su ɗauki fuska biyu an fahimta ko an ce rukun yarinya ta ɗauka wani ya mutu ya bar masa yari ya ci gaba da renanta ko wannan taimakawa mara gata ne samu gata wannan shi ba wasu amsarsa ya yi da wato ainihin ana wa kafin da ne tun da nake hasara da mazuci yi da mai da nan maraya na da na waninsa ma'ana yana dangantaka da shi ko kuma dangantaka da shi to kamar waɗannan yatsun guda biyu ne a aljanna yadda suke dab da dan haka za mu zama dab da zuciya a aljanna wasu ka ce da shigarar ba tsakani mai yawa tsakanin wannan tsawon wannan da wannan to haka suke da manzo a aljanna saboda ya ce makawo mara gata ya zama masa gata to amma in zama su abin da suke nufi kawo mu kashe nufi ina ciki in tana karama kada mara gata kan gane ko ya halatta idan idan ta kasa za ta ce kayi mata wannan kamun da kai ta mata kamun to sai a tafi a haka sai a yi ya yi daidai amma idan da ka kama ita ko take ba ta kama ba to kana mata karfa karfa in da ana so a zama mai dorewa sai ta koyarwa addinin musulunci ana nan cewa ta zawajul wadudal waduda ko aure irin haihuwa masu son hukuna kuna son su kaga idan kai kake son sai ta ba ta son ka ga baka mutsarin da manzonci da abin da ka gani ba daidai baka kaso to da ka biyar da yake amma idan da ka kama ta kuma kai ma da ta kace ya kace kuma yayi to lafiya lau ka ga yayi kyau kuma ka gaba kamar an maka shiga sauri ba wannan basira ce da wayo da dabara eh, amma an ka fuskanci cewa kai da kake yin ita ba ka yin ka ko kuma kai da iyayen da kake yi amma ita ba ka yi to mafi sauki ka sauwaƙe wa kanka dan illa sai ta fi shafar ka zuwa eh, Allah ya sa mu dace na'am a ba shawara da zan kasa wa sai ka tasa sannan ya kama ga wani zai kasa sannan a da ba mu galibi irin wannan ga mai wayo da dabara ba wai kamun kawai ake yi ba ka da wa babarta ko yi ya sani babarta ya sani ko kawai shi ke nan sai ka kama kama hanyar ka ta tafiyar karar ba haka da ba yake ai akwai dabarun kamu daga lokaci zuwa lokaci dan ciyar ɗan kunne ɗan sarƙa ka gane ko da ya saura abubuwa ai haka yake da ya zo ana wani wasu ne hali gudun auren wata ta ce ke ne zan sami sai ka nemi wata dabba nan ka za ka so mai kyau mai inganci duk ka fitin har ta amurai ma ka tafi ka sai ka zan ce kai ai wani wallahi ya iya abin nan abin da aka so mata ba ya fi na amarya suka ɗan cewa to ai ta ba da wani wanda ya fi ya to haka ai ya ka tuna mun da wata kama mu tana karama a kowane mijinta yanzu yadda suke da Allah suna da ayyakan sun kai goma sha da ta fito sosai ce kuma gidan har cikin da majina a ta wai shi wannan wai shi ina ruwa na da shi kullum na mutu zai tafi na da majina a ce a ce to wanda kuma ke cewa da Allah menene hukuncin wanda ya yi sallah ba tare da alwala ba wanda ya sallah ba tare da alwala ba idan bisa mantuwa ta faru da shi bisa san sai na da alwala sai bayan ya idan sai ai a lokaci ka za shi gaban ɗaki da ya tsarki da kuma ɗaura wata alwala ko kuma ya yi hutu ya tuna daga baya to kawai ibada da ita sallah ita zai alwala ya tashi dan ba a karɓar sallah babu tsarki shi ne abin da zai amma inda shi ne to wannan kuma ya zama izgile ga musulunci kamar da mai ahalar yake wa man salla da gairi wubo ita ne eh kaci ita ne ganganci shi ne lafiya eh. eh wanda ya da ganganci ce samuwa kafin ya kafin an gane ku to saboda me ya ce ba zai abin da Allah ya ce Allah ce za ku ila talati famsudu wujuhakum kaza kaza kaza kaza shi ce ba za a yi hakan ba to wannan ce zama kafirci wannan ma yake cewa dan Allah tambayarsa Abu Huraira ya koyi aure domin ya ji wata malama ta ce Abu Huraira bai yi aure ba to sai an kuskure ba ta ma da amsar daidai ba Abu Huraira ya yi aure har ya haihu har ma yana da tsirki da izinin musayyib cikin tabi'ai ya abu yasa hmm. wadda kuma yake cewa tambayar sa na a a cikin da zafi kake wannan tambayar sai ma taka shi kuma taka ne ya tasa tun zai abin da karanta abin da yake kai wata malama ta ba da fatawar abu huraira bai yi aure ba sai ce a ta ba da kuskure abu huraira ya yi aure har ma an aure yarsa ka ga bai aure ba ya zai amma ka ta kai kuma tambayar ka ko ta za su ta ce abu huraira bai yi aure ba sanda manzo yana raye shin an fita ka tambayar idan Allah idan mutum ya tashi da janaba kuma bai yi wanka ba da wuri har rana ta kawo tsakiya wato wajen sha biyu da rabi to ya wankan yake yadda yake din nan haka yake shi zai yi yadda ake yin an yi gani ma da ake to sai yi kuma ya kubar wa Allah saboda da ya daidai ba ka in yana nufin kuma a'a sai da ya riga ya sallaka ka asuba ya idan irin komawa bacci da ake sai ya janaba ko kuma ya bukatar sha'awa da iyalin bayan ya koma gida daga sallar asuba amma ba shi yawan kan ba zai da rana ta kai tsakiya ko a zahar ta kusa ko ma ta yi sannan yi wankan iya zahar lafiya da ya wankan don haka tana faruwa da sabai ba ga abu hurairar ana gama da nan ya zama zuwa cikin garin madina ne. ce ya kai abu ya ce ya na ga kofin hanka bai ce ai lokacin da ka gane ban da ƙarfi shi ne na ji kamar ci gaba da zama da kai a haka na suna ne na jelewan lewan ka na dawo tare ke ana samun haka tana faru ko don wani ta faru wanda yuri ya sa kai hakan amma dai yin hakan wani lokaci zai sa ka shagala wata ran ka ɗauki kan kama ana sallah ka ji an kira sallah zarar a gaggauta ka na ka manta da magana ba kai wanka to irin wannan yin akan kari shi yake musamman ma da yanayi na rayuwar da muke ana da yan masu motoci masu yan kwalfi suka gani wani zo ya fita kan ba ƙarfi inda ba don ba don musulunci na zama da wanka ba ka sai ka tafi kai ba wanka ba na yi kan da bari a ce mala'iku za su yi ma wanka ko wannan kuma yake cewa tambayarsa shin kafin Allah ya la'anci Iblis waye da gaske Iblis din shine shugaban mala'iku kuma wai makullin aljannar na wuta ma a gurinsa yake makullin aljannar da wuta ba a gurin Iblis yake ba kuma babu wani dalili da ya zo da shi shine shugaban ina ta cikin ayarinsu a zaman da suke inda Allah ya zauna da shi tare da su wa is kullu lil malaika tasjudu li adam fa sajadu illa iblisa ina cikin su amma yake kuma Allah ya mana cewar da bil jinni fa fasaka an amri shi ta bangaren abin da aka halitta shi da su da shi mutaci ce bangaren aljanna su kuma bangaren haske ne malaiku ne amma Allah ya bautar da su da zama guri guda kuma ya fuskantar da umarninka gare su baki ɗaya amma kamar da aka sani cikin wasu ajin mala'iku dama jagora shi ne mala'ika jibril alaihi salam to Allah ya da shi na eh

Allah subhanahu ta'ala ya zanta da baban jabir wato abdullah gaba da baba kuma zai ce ba wanda ya samu wannan cikin bayan Allah sai shi cewar da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya isra'i da mi'raji haka kai da inda mala'ika jibril ita ni ma iya nan aka yi muku labni da tsaya shi kuma ya karasa aka ba shi sallah shin a nan shi ma ba gaba da gaba ba ne sai yanzu, shi da kansa yake ba wanda aka yi haka gaba da gaba sai wancan kaga shi da bakin sa kinin kirci maka nasan ba irin gaba da gaba da ta faru da Abdullahi ma ya tunja da ba an fahimta yana iya kasance yanzu misali na abin da za mu iya fahimta a yanzu gaba da gaba nake fuskanta nake muku bayanan nan ko amma waye mafi gaba da gaba a cikin ku da ni a yanzu a nan yan gaba kan na kan ma zai ce gaba da gaba ya gani ne masa bayani ko amma gaba da gaban baya kamar wanda yake kan duk ana iya samun irin wannan ko da gaba da gaban ce ta manzan to wannan duk shi wato abdullahi bin baban jabir annabi yana faɗa cewar ba sama da shi saboda a martaba shi a daraja shi a masa kimar da zai kai gare ta in ba da ta mutu shahada ba da bisa mata shine darasin da malai yake ga mana shi Allah ya samu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu